إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis ashirin da shida ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 27 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 tanzid ne 28 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina a shekara ta bakwai, wanda ya daidai da sha shida ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da tara yakubu avenue daura daga ladima na gwari nijari kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alfikhul akbar na imamu abu hanifa nu'man bin sabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 80 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta 150 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na biyu. za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa ayatul anbiya'i wa karamatul awliya haqqun ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba annabawansa suke zuwa wa al'ummansa da shi al'ummansu da shi gaskiya ne duk annabi Allah yana bashi aya wadda zai gabatar da shi ga al'umma wanda ke nuna annabtansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kowace al'umma annabinta kuma akwai aya da Allah yake ba annabinta ya zo mata da shi sai ce aya ta kuwa ga al'ummata shine Alƙur'ani, kuma ina fata in fi annabawan da suka shuɗe mabiya saboda alur'ani mu'jizatun khalida alkur'ani mu'jiza ce na dundundun ke dawwama saboda haka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa daga cikin annabawan Allah mabiya shine na ƙarshe kuma shine ya fi kowa mabiya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi aya ita ce Alƙur'ani kuma ya ce dalilin wannan ina fatan in fi kowa yawan mabiya wato a lahira kuma a duniya waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa akan al'ummomin da suka shuɗe hadisin uktasha bin mihsan Allah ya ƙara yadda a gare sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga haka yace iz rufiya ilayya sawadun azimun fa zanantu annahum ummati yace sai aka daga mun wani dandazo masu yawa sai nayi zatan al'umma ta ce saboda manzo Allah ce ranar tashin kiyama akwai wa nabiyyun ma'ahu rajulun wa rajulani wa nabiyyun laysa ma'ahu rajulun akwai annabin da zai zo gaban Allah mabiyinsa guda ɗaya ne har ya mutu mutum ɗaya kawai ya dirki akwai kuma wani annabin na daban zai zo gaban Allah mutane biyu kaɗai suka yi imani da shi duk shekarun da ya a duniya mutum biyu kasan suka yadda da shi sai ce wa nabiyun laisa ma'ahu ahadun akwai annabin da ma zai zo shi ɗaya tilo ba wanda ya yadda da shi har ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah ba wanda ma yadda da shi cewa shi annabin Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace if rufi'a ilayya sawadun azimun sai aka dago min wani dandazo na mutane masu yawa fa zanantu annahum ummati yace sai na zaci al'umma ta ce saboda yawan su fa li hadha musa wa qaumuhu wannan annabi Musa ne da mabiyansa aga sai ce thumma rufi'a ilayya awadun a'zam sai aka daga mun wani dandazo da tafi wancan yawa wa ma'ahum sab'una alfi yadkhuluna aljanna bighairi hisabin wala azabin aka ce wa'annan dandazon wanda tafi wancan yawa aka ce hajihi ummatuk wannan ita ce al'ummanka sallallahu alaihi wasallam sai aka ce a cikin su akwai mutane dubu saba'in so dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba mvip na lahira biliyan hudu da dubu tara 4.9 biliyan wanda za su shiga aljanna bila hisabin wala azabin a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ukasha bin mihsan Allah ya kara yadda a gare sa da yaji haka sai yace ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya sa na a cikin wa'annan mutane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sai ce Allahumma ja'alhu minhum ya Allah ka sa ukasha bin mihsan cikin wa'annan MVP na lahira sai Allah ya karba manzo Allah ya juya ya kalle ki sai ce anta minhu kana daga cikin wa'anda za su shiga aljanna a cikin al'ummata ba hisabi ba azaba duk bodan da ya zo gabanta a lahira kai wuce ake ce mai ba wani tambaya duk inda ya je kai wuce wuce wuce har ya shiga aljanna sai wani mutumin shi ma ya tashi sai ce ya rasulallah ud'u Allah an yaj'alani minhu ni ma ka roƙa man Allah ya sa na a cikin su sai manzo Allah ya ce faqad sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka wannan addu'a kaga in manzo Allah ya mai kaga wani ma zai ce me ai haka za a yi sai sai ce ukasha ya riga ka amma ga siffan su in kana so ka zama humul ladina la yarqun in ba su da lafiya ba sa shan magani wala yastarqun ba sa nema a nemo musu maganin wala yatatayyarun ba sa canfi wala yaktawun kuma ba sa lalas sakiya da ke yi wa ala rabbihim yatawakkalun fagwarar tawakkali suke da shi ga ubangiji to in kana so ka shiga cikin wa'annan NBIP din lahira a cikin al'umma manzo Allah to ka samu ɗaya daga cikin wannan siffar in kana daga ɗaya kana da ɗaya daga cikin wannan siffofin to insha Allah kana ci su dai ba za su sha ba amma aka kawo musu za su karba ba zai nema da kansa ba amma in aka kawo zai sha sannan ba zai nema a yi masa ba Ka za akwai bambanci ka nema da kanka ka je ka nemi maganin sannan kuma ka ce a neman maka magani kaga shi ma wani abu ne mai zama to ba sa yin duka biyu yana zo na ah, wani ne ke damun ka to ce ciwon kai to ga wannan ka sha kaga ba shi ya nema ba kaga wannan kenan kuma ba shi ya ce a nemo mai ba yana zo ne aka kawo mai amma shi baya zuwa ya nema yanda Allah ya kaddara ciwon ya zo tsabar tawakkalinsa ya yadda Allah zai kaddara waraka kaga wannan ai ba karamin imani bane ko yawa ba karamin imani bane ai kaga wani kanshi na dan ciwo zai ce kai a nemo mun panadol extra ko yana dan jin masassara a jiki zai ce da Allah a nemo mun anti malaria amma su duk abin da za su ji yadda Allah ya kaddara ciwon ya zo haka zai kaddara warakar lafiya na to kaga a wannan gaba Allah subhanahu wataala ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ita ce Al-ƙur'ani, kuma shi sa Allah ce inna ƙurani ya haji lillati hiya aqwa wannan ƙur'anin yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da ya fi daidai to a wannan gaba Allah maɗaukaki yake annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta mu'minai su kare mutuncinsa da ƙimarsa da darajarsa da mutanen gidansa fiye da ni da kaina da iyalaina da iyayena da kowa sai cewa azwajuhu ummahatuhu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne ga dukkan wani mumini to wajibi ne musulmi ya yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyin da Allah ya bashi akwai alkur'ani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni mu kare kima da daraja da mutunci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malamai suka ce duk wanda ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to wajibi ne ga dukkan musulmi rankatakaf su tsaya su kwato kima da daraja na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi dacewa a kare kimarsa da darajarsa da mutuncinsa fiye da ni kaina fiye da babana fiye da mahaifiyata fiye da iyalaina fiye da kowa nawa shi sa manzon ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan a ajma'in yace ɗayan ku ba zai zama cikakken ne imani ba sai ya ji a zuciyarsa ya fi sona fiye da karan kansa fiye da babansa fiye da mamansa fiye da kowa a duniya jin haka imamu al-bukhari da ya kawo wannan hadisin a cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana rike da hannun sayyidina Umar sai ya ji dadi manzon Allah ne ke rike da hannunsa sai ya kalli manzon Allah sai ce ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ina son ka fiye da kaunar da nake yi wa komai a duniya da raina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai daga kai ya kalli sayyidina Umar sai ce la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik yace baka zama cikakken mai imani ba sai ka ji a zuciyarka kana so na fiye da kanka sai sayyidina Umar yace la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi yace ya ma'aikin Allah ina son ka fiye da komai har karan kaina sai manzo Allah ce al'ana ya umar yanzu ka zama cikakken mai imani to kaga wannan ishara ce zuwa ga duk wanda yake da madafin iko ya sami wani ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam kuma ya tabbata ya san wannan mutumin kuma yana da hannun da za a hukunta wannan mutumin bai hukunta shi ba to ya tsaya a gaban Allah ya amsa tambayan da Allah zai masa idan an karanto masa wannan aya annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzan Allah mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dacewa a kare shi fiye da mu'minai akan karan kansu ana ganewa yanzu mutum zai iya zagin shugaban kasa ba za a awa 24 ba za a kama shi ko zai iya zagin gwamna ba za a awa 24 ba za a kama shi ko zai iya zagin jam'iyya kaza za a yi awa 24 za a kama shi ko za a kama shi kafin wannan lokacin amma saboda lalacewar musulmai da masu aiki daga cikinmu wa'anda suke 'yan sanda da wa'anda suke kayan boye cid kenan ko da dss da sojoji da duk wani mai sa uniform wanda yake da ikon da ya kamata a hukunta wannan shekanas da ya fara zagin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba wanda ya komai ana ganewa to kaga wa'annan duk wanda yake da madafan ikon da za a iya hukunta wannan da yi ba to ya jira amsar da zai gaya wa Allah gobe kiyama idan Allah ya tambaye shi akan wannan hukunci ana ganewa imanin ya ci gaba da cewa wa karamatul awliyai haqqun karamomi na waliyai gaskiya ne wal karamatu lil auliya'i haqqun karamar da waliyai suke da shi gaskiya ne malaman musulunci sun yi wallafa-wallafa a wannan babin kamar abu nu'aim yana da hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya imamu khallal yana da littafi shi ma karamatul auliya sannan imamu allalaka'i shi ma yana da littafi a wannan babi karamatul auliya imamu jauzajani yake cewa kun taliban listiqama la taliban lil karamati fa inna rabbaka ya'muruka bistiqama la bil karamati yace ka zama mutum mai neman daidaituwa akan addinin Allah saboda Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul amantu billah thumma istaqim aw fastaqim kaga ana so ka daidaitu ne a addinin Allah sai ce kun taliban listiqama ka zama mutum mai neman daidaituwa a musulunci la taliban lil karamati kada ka zama mutum mai neman karama fa inna rabbaka ya'muruka bistiqama saboda ubangijinka yana umurtanka da daidaituwa ne a addinin Allah labil karamati ba ka nemi karama ba saboda haka ne malaman tauhidi suke cewa duk wanda ya jajirce yana neman karama sai ya zama kasun gumin boka matsafi saboda kana so ka nuna wa mutane kana da wani al'ada wanda ne sauran mutane ba su da shi shi ta imamu shafi'i yake cewa lokacin da aka gaya mai cewa lais bin sa'ad ya ce idza ra'aytumur rajula yamshi fawqa al-ma fala taghtaru bihi hatta tad'uhu fil kitabi was sunnah yace in kuka ga mutum yana tafiya a saman ruwa yace ka rubi da shi ku dauki aikin sa ku daura shi a ma'auni na Qur'ani da sunna idan ya hau to sai ku ce wata karama ce Allah ya masa sai imamu shafi'i ya ce kasurar lai ya ce imamun lai bin sa'ad ya ma taƙaita magana sai ce laura muhu ya humu filhawa ya ce da za ku gan shi yana yawo a sama kamar superman ko sun yana tafiya sai ce falatar sarru rubihi hatta ta da'uhu fil kitabi wa sunna ya ce ku ruɗu da shi sai kun ɗauki aikin shi kun ɗaura shi a ma'auni na alƙur'ani da sunna a nan ne za ku iya gane shin wannan karama ce ko ko ihana ana ganewa? da wasu da yawa sun ruɗar da mutane da wannan babin wanda yawanci sufaye da shi suke amfani da sai a ce ana so a nuna maka shehi wane yana da karama in yi maka baki za ka lalace in kai kaza to daga nan sai ka koma kana ganin girman shehi sama da ganin girman Allah da manzansa har ma suna da wata ƙa'ida suke cewa ma'asiyatul auliya afdalu min ta'ati man siwahu wai saban Allah da wali zai yafi sallan da azumin da ni da kai zani ina suka samu wannan wai sai suka ce ai aje suratul kahfi Hai da aka je annabi Musa da Khidir ai annabi Musa annabin Allah ne ko da kuma Khidir suka ce waliyi ne da shi ya kashe rai a tarta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita shay'an nukra kaga ɗaya kenan ko sannan ne ya zo ya kula ne ya kula kwale-kwale قال أخرقتها لتخرق آلها لقد جئت شيئا إمرا أنا جانيوا kaga duk wannan kaga a zahiri menene saban Allah ne ko kaji wai inda suka yi istinbati wai suka ce wai ma'asiyatul awliya afdalu min ta'ati man siwahu wai saban da waliyi zai yi yafi sallah da azumi da zakka da sauran ibadu da ni da kai zani saboda a wurinsu waliyai sun fi annabawa daraja haka busiri ya ce makamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasul wa dunal wali ya ce matsayin annabta a lahira fuwaikar rasul yana sama da manzo annabi na sama da manzo dunal wali amma da manzo da annabi ba su kai wali ba to shi sa ba ka ga duk inda suke za ka ji suna dandana ne a kan ne walittaka sai ka ji ce ma'ai fitintunan ma da muke fuskanta a ƙasa zagin waliyai ne an zagi annabi bai zama bala'i ba amma an zagi shi shine bala'i an wulakanta Kur'ani bai zama bala'i ba amma saboda an ce wani waliyi ƙarya yake yi sai a ce ai an zagi waliyi ana ganewa? to kaga sai suka juya gaskiya suka mai da ita ƙarya ƙaryar suka mai da ita ce ke gaskiya ana ganewa to malam yace mu a aqidar mutahalis sunna wal jama'a inji abu hanifa mun yadda da wato waliyai suna da karamomi suwaye masu karamomi fara daga kan sahabbai saboda su ne duk duniya ba waliyai irinsu ana ganewa sannan ka zo kan wa tabi'ai duk duniya ba waliyai irinsu sannan wa atba'u tabi'ina haka haka haka haka walittakansu a fili yake baya bukatan kage da kuma shaɗi faɗi za ka gashi nan Allah da kansa ne bai to mutanen da Allah ce radiyallahu anhu wa radu an tuwa ko wani walittaka da ya wannan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah a cikinsu akwai wanda Allah yana magana da maganarsa shi ne sai da Umar, to kan akwai wani walittaka da ya kai wannan ana ganewa a cikinsu akwai wanda manzo Allah ce in ya rantse Allah sai ya yi kaza Allah zai yi rubba rajulin ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarrahu da yawa daga cikin mutane da kuke ganin su budu budu kana ganin ba wani mutum bane ce da zai rantsi ce ya Allah na rantse sai kaza ya faru mazala ce sai Allah ya rantar da shi daga wannan rantsuwar wannan yana nuna min girman walittakansa kaga duk wannan yana nuna karama ce ana ganewa sai ce wa amma lati takunu li a'da'ihi wannan abin da yake kasancewa ga makiya mislu iblis wa fir'aun wa dajjal makiya Allah makiya manzannin Allah makiya waliyan Allah na gaskiya sai ce kamar iblisu kaga yana kin annaba yana kin waliyai haka ne sai yace wa fir'auna haka fir'auna ya annaba ya waliyan Allah والدجال هكا شيما دجال فيما روي من الأخبار لكن أبن دعك رويتنا حديثي أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات شي دجال yana da wasu alamomi wanda malam abu hanifa ya ce ba za mu kira shi ayoyi ba saboda dajjal idan ya kalli sama zai ce sama ta zubo da ruwa za ta zubo da ruwa daga wannan ayoyi ne nawa na annabawa ko to dajjal yana da wannan zai kalli ƙasa ya ce ta fitar da tsirrai za ta fitar zai kalli makabarta ya ce ku fito su fito kaga duk wannan ai za ka ga kaman amma duk wannan ba a ƙidaya shi daga cikin ayoyi wannan ihana ce kuma fitina ce Allah subhanahu Ta'ala yake yi to shine ma na yace irin wa'annan ba za mu kira shi ba shi ma shedan ba yana da shi ba yana sa wa mutane wasu wasi in kun kai dubu a lokaci ɗaya zai sa muku wasu wasi kaga ai wannan kamar aya ce ai ko amma na ne na wulakanci wa id qala ash-shaytanu lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin shedan zai zo yayi ma mutum waswasi a zuciya yace zo ka kafirta a lokacin da wannan mutumin zai kafircewa Allah sai shedan ya rufe ido yace kai ni ina tsoron Allah ni ba zan iya kallon wannan saban da kake ba sai gudu a lokacin kuma mutumin da yake wannan aikin da zaka dambe shi me yasa kake sai ya karma kallah wallahi aikin shedan ne ta Allah ai mana Allah ya raba mu da shi kuma shedan a lokacin ya rufe ido ya ce ba zai iya kallon saban Allah ba ya gudu ya bar wannan mutumin ana ganewa da fir'auna ba shi bane yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kai jama'a ani ke da mulkin misra ba kogin nan na nil yana ma gudana a karkashi na wai ba ka gani ne sai ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin da ni da wannan wulakantaccen wa yake nufi yana nufin annabi Musa ya ce da ni da wannan wulaƙantaccen waye ya fi alkhairi mutumin da ma bai iya magana ba bai iya magana ba ba yi da fasaha ni da shi waye wani kuna ganewa sai Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu ya rena mutanansa suka yi masa biyayya ne dalili Allah ce innahum kanu qauman fasiqina saboda su daman can mutanen banza ne ana ganewa mutanen banza ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi ma dajjal haka zai zo da wasu muguriyat abinda zai rudar da mutanen duniya da shi yana da wuta yana da aljanna haka manzo Allah ya ce duk wanda duk mutumin da dajjal ya sa shi a aljannansa to dan wuta ne duk mutumin da dajjal ya sa shi a wutansa to dan aljanna ne kaga wannan ai abu ne na rudar da mutane wanda zai kalli sama ya ce ta zubo da ruwa ya kalli kasa ya ce ta fidda tsarai ya kalli makabarta ya ce kai ku fito suna fito a ce ni waye su ce kai Allah ne ya ce ku koma to kaga ai wannan abu ne na rudar da abun nan zaka ga kaman kai aya ce wannan ba aya ba ce ihana ce Allah subhanahu wataala yayi gare sa Shi shine malamin ce kamar yadda aka rawaito na hadisai annahu kana shi eh, shi dajjal ya kasance wa yakunu lahum wa'annan mutanen gabaki ɗaya iblis da fir'auna da dajjal la nusammiha ayatin ababan da suke da shi ba za mu kira su ayoyi ba inji abu hanifa yace wala karamatin kuma ba za mu kira shi karamomi ba walakin nusammiha qada'a hajatihim za mu sa mata suna biyan bukatocinsu ana ganewa وذلك لأن الله تعالى يقضي a أعدائه saboda haka Allah yana biyan bukatun makiyansa shedan ba makiyin Allah bane kuma ba makiyin mu bane inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين kaga Allah kai tsaye ya nuna mana shedan makiyinmu ne kuma ni da kai mu dauke shi makiyi to wanda aka ce makiyinka ne kana wasa da shi kai baka wasa da shi kuma aka ce ka rike shi da gaske maki to shi ne sai malam a nan gabar yake cewa to duk wa'annan makiya ne na Allah sai ya ce istidrajan lahum Allah yana musu talala ne wa uqubatan lahum kuma uquba ce Allah yake yi wa shedan da fir'auna da kuma dajjal kaga shedan ba Allah ba ya ce wa Allah anzirni ila yawmi yub'athun yace ya Allah amun jinkiri zuwa ranar da za a tada mutane qala fa innaka minal munzirin Allah ce kana daga cikin wanda aka kyale ka zuwa ila yawmi waqtin ma'lum zuwa wani lokaci sananne shine ranar kasuwar duniya za ta kare ana ganewa kaga wannan ihana ce Allah yayi na talala kuma ba Allah ce sanastadrijuhum min haythu la za mu yi musu talala ta inda ba su taba tsammani ba to su wa'annan Allah ya musu talala fir'auna ne aka ce al nuna jika bi litakuna liman khalfaka aya yau zamu tsiratar da kai da jikinka don ka zama abun buga misali kaga aya ne ko ga waɗanda za su zo bayan ka shine Allah ce falamma asafunan taqamna minhu fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah ce lokacin da suka fusata mu sai muka musu damka muka mai da martani a kansu fa aghraqnahum ajma'in da shi da mabiyansa duk muka nutsar da su in ji Allah sai ce faja'alnahum salafan sai muka sanya su magabata wa matsalan lil akhirin da abun buga misali ga wa'anda za su zo bayan su kaga wannan ai ishara ce shine liman khalfaka aya kenan ko ga wanda zai zo a bayanka ya zama aya gare ka gare sa shine sai malam yace fayaghtaruna bihi su wa'annan sai suka rubi da haka wa yazaduna nan wa kufra sai suka ara girman kai da kafirci kaga haka fir'aun yayi yace alaita li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun amma ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala la yakadu yubin yace ana rabbukumul a'la yace ya hamanu bilili sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba kaga kankat kenan ko sai yace ana rabbukumul a'la ya Allah ce me fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal-ula kaga istidradan kenan duk kasaitansa da mulkinsa gashi nan ya mutu a ruwa ne malamai suke cewa da abin da mutum yake tutiya da shi da shi Allah ke halaka shi da yayi tutiya ba shi yake alaitani mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min ba faja'ala Allahu al-anhara tajri min fawqihi haka sa ruwan yana tafiya a kansa a ruwan bane kashe shi ba an gane abin da mutum yayi tutiya da shi to da shi Allah ke halaka shi kuna ganewa shi ma dajjal ya yi tutiya yana kashewa yana rayawa da ya zo bakin garin madina hadisin nawas bin sam'an alkilabi kilabi ruwayan imam muslim ya ce sai wani mutumi yana daga cikin wanda suka fi kowa tsoron allah a wannan lokacin ana ganewa sai ya fito daga garin madina yana fitowa sai ya ce kai ni waye jale ya ce masa sai ya ce kai ne dajjal wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarinka a cikin hadisansa ya dajjal ya raba shi biyu sai ce haɗe sai ya haɗe ya ce ni waye kaga yana sai ƙara ruɗar da mutane sai ce yanzu na ƙara tabbatarwa kai ne wannan dajjal inda manzan Allah ya ba mu labari a kanka da ya yi yunkura sai kasa kaga yanzu ne ba da karfin yake tunkawo ba to gashi Allah ya wulakanta shi sai sa kashe shi dalilin haka sai ya tafi makka yanzu tun da madina ne bai samu shiga ba mala'iku sun zagaye madina sai ya tafi makka makka kuma yana tafiya sai ga annabi isa suna ido hudu da annabi isa kafin ya shiga mala'iku sun zagaye makka suna ido hudu da annabi isa sai ya narke kamar jijini sai ya gudu annabi isa da musulmai sai suka bi shi daman da yahudawa da mata su ne mabiyan dajja sai annabi isa ya bi shi sai hanyar falastin ya bi shi bai kama shi ba bai tadda shi ba sai a babin lud garin lud yana nan zamanin sayi na umar aka ci garin nan da yaki ta koma abin nan aka shiga wannan garin to wannan garin a kofar garin manzo Allah ya ce annabi Isa zai kama dajjal ya kashe yana kashe shi yace duk wani ba yahude a doron kasa duk inda ya boye sai abin nan yayi magana banda itaciyarsu ita ce gharqat fa innaha shajaratuhu shajaratuhu manzo Allah ce ita wannan itaciyar bishiyar su ce ita ce wanda suke gina ta suke kafa ta a New Israel to kaga ai da abin da ya tutiya da shi aka wulakanta shi ana ganewa kaga shi na shi wannan yana ƙara musu isa da ƙafeta. ai shi isa yi abin da yake yi yana so ya kashe wannan sai malam Abu Hanifa ya ce wa kulluhu ja'izun mumkinun dukkan wa'annan bayanan da na nayi akan wa'annan mutanen guda uku shedan fir'auna da dajjal abu ne wanda mai yiwuwa amma ba karama ba ce ihana ce ana ganewa to da yawa ba ka iya samun wani matsa wato mai saban Allah ne gwaran boka ne amma aka allantar da shi ko aka malantar da shi sai ka ga Allah ya wulaƙanta shi ai ta kamba ma shi sai ya zo mutuwa sai wulaƙanci shi ya bayyana an gane mutumin da za a ce maka yanzu misali ya ya shekara ɗari ana tutiya da karatun alkur'ani amma da ya tashi mutuwa da ne ya mutu haka wannan ihana ce ana gane karatun da kyau ihana ce ai abinda mutum ya mutu ya rayu da shi ai da shi yake mutuwa ko kenan duk shekarun da ya a baya daman wancan an ɓoye ne da guzuma ake harbin karsana da shi ana fahimta da kyau saboda abin da ka rayu da shi kan shi kake mutuwa ana ganewa shi sa manzala ce man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda sa ta karshe a duniya kalmar shahada zai shiga aljanna ana ganewa sannan kuma yace yub'athu kullu 'abdin kalama mata alayhi ana tada kowane bawa da abin da ya mutu da shi to ya mutu yana jiwa ne aya zai tashi mutane sun fito da kabari za su shi zai dinga aya zuwa ƙarshe kuma diwanin ma na kasar na soyayya an gane na soyayya kaga akwai bambanci ai a ce ana karanta maka ƙur'ani kana hawaye ai magana waye Allah to matarka ta zo tana karanta maka waka ta kuma kana kuka kaga soyayya kenan Allah ka shirye da mu sai mu tashi ru'yatillahi fil akhirah ganin Allah a lahira inji Abu Hanifa menene akidan ahlus sunna wal jama'a akan wannan gaba in Allah ya ara mana numfashi zuwa sati mai zuwa insha Allah za mu ji akidan ahlus sunna wal jama'a akan ganin Allah a lahira yanda imamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Allah ya ji kansa da rahama ya mana bayani aqidan Ali sunna wal jamaa akan haka in akwai tambaya za mu amsa kafin ladin ya kira sallah in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah na'am na'am yawa malaman na tambaya yace sufaye da suke kafa hujja da wa'annan ayoyin na cikin suratul kafi da wani iri za a musu raddi na farko ne hada shar'u man qablana ko wannan shari'ar wa'anda suka shude ne gabaninmu walaysat min shari'atina saboda a shari'ar mu Allah ce wa katabna fiha anna nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص يعني ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ana ganewa wannan shari'ar waɗanda suka shuɗe ne gabaninmu an gane na biyu a mu, Allah ya nuna mana annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta shi yafi daraja a girmama gane a so shi a fifita shi fiye da ni karan kaina ko kai karan karka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko iyalanka bi ma'ana wajibi ne ka ganshi da kima fiye da wannan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan a ajma'in ɗayan ku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya ji yana so na fiye da karan kansa da iyalansa da iyayensa da duk duniya gabaki ɗaya su kuma suka ce a'a wali na sama da annabi to in wali na sama da annabi kaga suna ganin girman waliyin na sama da wake nan annabin Allah kaga anan magana su ma kaga gurbatacciya ce to ayoyi da kuma bayanai suna da yawa akan wannan ana ganewa na'am wa a'laikum salam na'am ana kama shi a hukunta shi yadda ya dace ba tsayawa za a yi a ɗauki doka a hannu ba ana ganewa amma wajibi ne duk waɗanda suke da ikon da za su kama wannan bawan allah ba su kai an hukunta shi ba to Allah zai tambaye su kama daga DSS, CIB, 'yan sanda, sojoji, duk wani kai har da 'yan siyasa honorables honorables distinguished distinguished eh, eh, sanatoci sanatoci gwamnoni gwamnoni har shugaban kasa kowanne har shugaban kasan an gane musulun musulun ɗin da kuke ta yi to yanzu ya yi amfani ana ganewa ko haka ba wallahi mutum zai gane kuransa a gaban allah ranar tashin alkiyama ana ganewa ba a samu wasu tsageren yara misali sun zagi wani a gwamnati sai ka ga wuf an kama shi ko kuma ya zai batanci a kan gwamnati ka ji wuf an kama shi amma ga wani ya zo har ma yana fitowa saboda tsabar wato tsageranci ya ce shi zai ci gaba da zagin annabin kuso ɗari biyar to ina masu aikin mtn da sauransu da suke kamo abin nan ina masu wanda suke duk suna ina ko ba musulmi ko da an sashi ko da an sashi kaga yanzu an buɗe wa sauran ƙofa kaga wani yana yi yana so ya yi amma yana jin tsoro to yanzu an buɗe masa ƙofa ke na'am za ka yi wasa ne? eh na'am sai mu tsayi dukkanmu mu taru mu kai shi ai an san inda yake sai a nemo shi a kai shi Kara a wajen hukuma muna so hukuma ta hukunta mana shi kaga idan aka haɗu gaba ki ɗeran ka tafi aka yi haka ai duk wanda yake da irin wannan tunanin zai ji tsoro ko ina fata an gane to daman abinda su waɗanda suke an giza shi suna da wani target akan ƙasa target ɗin shine suna so ni da kai mu ɗauki doka a hannunmu sai su yi ɓarnan da suke so su yi a doron ƙasa ta yiwu ma gwamnatin ma tana da interest akan haka saboda karshen ta kila ma saboda al'amari na siyasar a ce to ku da zaman lafiya ba za ku yi komai ba saboda haka can za su yi abin da za su yi duk zai iya yiwuwa haka ana ganewa shi safa manzan Allah ya gama komai wato manzan Allah ya ba mu mafita a rayuwarmu gabaki daya amma yau son rai ya sa manzala a cikin hadisin imam al-bukhari da muslim ya ce sai ya kunu min ba'adi a imma kai jama'a a bayana za a samu wasu shugabanni la ya hata duna bi hudaya ba sa shiryar da mutane da shiryata wala ya sannu da bi sunnati ba sa aiki da sunnata ko wa'annan suna yi sai manzala ce wa sai yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubush shayatin cikin wa'annan shugabannin mazaje ne a cikin masu mana shugabanci zukatansu zukata ne na shedanu fi juzmani ins amma a jikin dan adam in aka ce ma shedan ba abinda ba zai iya yi ba ko ka kai in mutane sun gane abin da kyau za su gane irin halin da muke ciki yace zukatansu zukatan shedanu ne amma a jikin dan adam Huzaifa sai wani tambaya ne a da sai ce kai fa asna'u ya rasulullah in adraktu zalik ya za a yi ya zan yi da kaina in na samu kaina irin wannan zamanin sai manzala ce tasma'u wa Tufi, lil amir ka ji magana da duk wannan shugaban zai duk da irin wannan mummunan ɗabi'a kaga da manzala ce maka zuciyarsa zuciyar shedan ne ko kaga in ka ce za ka yi encountering ɗinsa in kun kai miliyan zai iya kau da ku zuciyar shedan kenan ko ba ruwan shi saboda kansa zai iya fahar da ku shi za sai manzo Allah ce ka ji ka mai biyayya koda ce wa in daraba ko da ya dake ka a baya wa aka zama da saboda mugunta ya kwace dukiyarka ka ji ka mai biyayya kada saboda kana bude kofar to da wannan kofar zai maka illa ana ganewa kuma kashe ran mumini guda daya gara a rusa ɗakin ka'aba la zawalul ka'aba ahwanu inda Allah min qatl mar'in mu'minin gara a rusa ɗakin ka'aba da a kashe ran musulmi guda ɗaya, haka manzo Allah ya ce amma yanzu ba ana ganewa to ana so mutane su fahimci wannan da kyau zukatan da Allah ya dasa musu na shedanu ne a jikin wa Ɗan adam saboda haka zaka ga suna ɗabi'u irin nawa shedanu kaga kai yanzu an baka ka san yadda za ka yi mu'amala da su saboda haka su ba su kima ma dukkan mu mutu ko ba su kima dukkan mu mutu saboda su su yi rayuwa Allah ka shirya da mu abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yabe mana yanda Allah ya tara fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunar mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama tsarnaki da cutarwa gare mu a rayuwarmu da addininmu da wannan yanki da muke rayuwa Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba ka ba duk wanda yake nufin mu a wannan ƙasa da wannan yanki da muke rayuwa na arewa da sharri da fitina Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin sa ya Allah ka mana maganin sa waɗanda suke haifar mana da musibu na bandits da kuma kidnappers ya Allah kafi mu sanin su kai mana maganin su ya Allah ka kare mu daga sharrin su kamar yadda ka kare maka da Madina daga dukkan sharri ya Allah zanuban mu ya jawo mana wa'annan fitattunu ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah mun tuba ka yaye mana ya Allah mun tuba ka faranye mana wa'annan fitattunu duk wanda da aka kashe su a Jos da sauran wurare da ake wulakanta musulmi ya Allah muna roƙonka ka karbi shahadansu wanda suka mutu a cikin su wanda kuma suka ji ka. ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu Allah muke roko ya maye gurbinsu da mafi alkhairi wanda aka jarabce su a cikinmu da ba su suka ya Allah muna roƙonka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu kafin su koma zuwa gare ka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗa iyalanmu da shi mu taimaka wa mu mu taimakawa ɗan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida a aljanna ka ba shi lafiya ya Allah ka yi albarka ga dukiyarsa da kuma zurriyarsa yanda ka ba shi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arziki muna roƙonka kai mana arziki zane wa ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwa ta zo mana ya Allah muna roƙonka ka bamu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk